الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سو جمعنا da masu kallonmu live da muke watsawa ƙarƙashin shafinmu na facebook da kuma wanda za su kalle mu watakila a talabishin da wanda za su ji mu a audio kamar yadda ɗan uwana kuma amini na sheikh abdulrahim ibn sheikh sabi hafizahullah wa rahim allahu walidahu ya gabatar da cewa za mu yi taliki akan ƙasidar maksura ta ibn durait al'azdi allah ji kansa da rahama to haka ne amma abin da ya ziga ni da shi gaskiya ƙasa da haka nake kuma allah ya sani kuma kuma kun sani duka dai yawanci ci da ƙarfa ake yi abin da isa saboda ita alhikimatu ballatul mu'min anna wajada fa huwa ahqqu biha abinda isa dan abinda ka sani koya yake idan ka sanar da shi to a lokacin ne ma sanin naka yake ƙara zama alhamdulillah ita wannan maksura na karanta ta a wajen malamai biyu malami na farko wasu majalis ɗin sun tsallake mun a kowace malamai uku malami na farko sheikh muhammad a ƙani allah ya gafarta masa da rahama allah ya tashi aljanna na saurari wasu majalis ɗin nata a wurinsa malami na biyu kuma sai ɗansa muhammad umar a sheikh dr umar muhammad kani hafizahullahu wa ra'ahu wa saddada kuɗa Wa'un fannin ibada da mu'amala ko fannin alƙalanci da wanda zai karanta duk wani ilimi da yake da alaƙa da addini ko rayuwa inda da larabci ake yinsa to wannan tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da wajibi ne a ce ya karanta su to kasancewar zaman mu ba zama ne mai tsayi ba zama ne takaitacce kamar majalisu sama'a ne da tashih to ba za mu tsawaita wajen mukaddima ba amma wa illa a kowane fanni na na ilimi akwai muhimman wanda za a ce wajibi ne in har a wannan babin kake to in ba kai wannan ba to ana bin ka bashi in ko ba haka ba a tafiyar ka sai an gane ba kai ba ga doktor na yanzu a ce ka karanta tarihi baka karanta muqaddimatu ibn khaldun ba ka san tabbas akwai da sauran ka ko kamar mutum ne a fiqihun malikiya a ce bai yi ahalari ba ko bai yi risala ba ko da ya kai mu dawwana akwai dai wani abin da ya tsallake shi wanda ya ci a ce yayi to ita ma wannan haka take larura ce ita a ilimai na addini baki ɗaya sannan ita ta shafi lura musamman abin da ya shafi waƙa wanda ita ce ƙashin bayan lura sai kuma hikima sai wa'azi to amma ibn durayd al'az da kuma adab da kuma abin da ya shafi shaɗantarwa, game da abin da ya shafi ambatan mata da sifofinsu shine gazal kenan ko annasib to inda ita wannan maksura take da miza shine ibnu duraid ya cunkusa mata kalmomi wanda in ba a cikin irin ta ba lalle ne ka san kalmomin ba ita kuma shi kuma yare komai kwarewarka a yare wanda ya fi ka sanin kalmomi a yaren to ya fi ka damammaki a cikin yaren ku duba ga mutum ne zai je karanta english language har ya kai ya zama dakta ya yi ta bincike da rubuce-rubuce yana aiki a jami'a har ya zama rida har ya zama profesa amma insha Allah da zai tafi ƙauye cikin ƙasar da su turawa ne asali sai an zo wurin da abu zai gagare shi ba wai sanin ƙa'ida da sanin lagon yaron ba ne a'a saboda asali sai ka ga yaro ƙarami ma ya fi shi mafuradar ana ba mu labari uh, akwai amini na professor mansur isa yalwa yake ba mu labari shi ma hikaya ce ya jita an ce lokacin da rikicin siyasa ya tashi <clears throat> tun a <clears throat> waccan jamhuriyar sai aka yi wata waka ake wa obasanjo zambo da hausa to shi obasanjo yana jin hausa kowa ya sani ai za ka ji har bbc da voice of america suna hira da shi to sai aka zo aka faɗi wani abu amma a cikin waƙar sai aka ce iye to shi obasanjo duk ya gane mai aka ce amma bai san me ake nufi da iye ɗin nan ba to sai yake tambaya wai mai iye ɗin nan take nufi duk wanda ya tambaya a cikin manyan hausawa makusantansu sai su ce ai ba ta da ma'ana ce kai ba yadda za a yi ba haushi ya faɗi kalmar da ba ta da ma'ana kuma ko kai yanzu aka ce me iye ɗin nan da ake sawa a waƙa kai ma baka san ma'anarta ba amma dai zaka iya amfani da ita kuma an yi amfani da ita za ka gane wanda ko mutum zai zama farfesa a hausa in ba bahaushe ba ne zai wahala ya fahimce ta irin yadda karamin yaro wanda yake ɗan hausa zai iya fahimta haka ne ko to shi ma haka larabci yake za ka iya zama babba ka yi fice a larabci amma a samu wani ɗan asali ya tashi ya zo da wata kalmar da kana da bukatar ta amma baka san haka take ba sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yana kan mimbari ya karanto faɗin Allah subhanahu wataala a ya kuma ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim a cikin suratul nahl sai ya kasa gane takhawuf din mai take shi sai na Umar arabiyul asli ne arabiyul abi wal um amma da yake akwai mutane da yawa a gabansa sai ce jama'a wannan takhawuf din ta rikita dan shige mun dubu sai aka samu na datti da ya tashi ya ce to ai mu a ƙauyenmu shi ɗan ƙabilar banu huzail ne ya ce mawa ƙawai mu ta takhawuf ana faɗinta da ma'anar ɗauki ɗaiɗai kenan Allah yana ta auya kuza kuma ala takhawuf in Allah ya ga dama sai ya danƙe ku ta hanyar yi muku ɗauki ɗaiɗai yau ba wannan gobe ba wannan tunda ba sai aka ce ala takhwifin ba takhwif ne a tsorata ku ta takhawuf kuma in za a ɗauke ta a matsayin literal meaning sai zama jin tsoro to zai iya ɗaukar wannan ma'anar hasali ma malaman tasiri sun fassara ta da wannan amma bidikka da wannan tsohon ya tashi ce mu a huzai asali in an ce ta tahawuf din ana iya nufin ma'anar ɗauki ɗaiɗai sai sai na umar ya ce a'a kuma larabawa sun san da wannan ma'anar sai ce imana eh baka ji ba mawaƙinmu ko wannan amo amodin da yake sasu to a cire speaker ba a yace baka ji mawakin mu ba Abu Kabir baka ji mawakin mu ba Abu Kabir al-Huzali yana cewa takhawwafa ar-rahlu minha tamikan qaridan zuwa ƙarshen baitin kawai na Umar ya tuna ya ji baitin amma sai yanzu kuma igani kaga kenan waka tana da matukar muhimmanci akwai kalmar da ba za ta fassaru ba sai an sako maka ita a cikin waka ana sako maka ita sai kaga ana ta sai ka ce la ashe abin da take nufi kenan kuma yare kowanne ba wai larabci ba hatta hausan mu yana da mu'jiza yana da rayuwa irin yadda dan adam yake da rayuwa kuma yare yana da yawo zai iya zuwa ya je can ya samu wani waje ya zauna a gurin ya ƙi barin gurin sai ya zama iya a nan aka san shi kawai amma kuma wannan dan a iya a nan aka san shi ba zai sa kuma ya fasa zama yare ba gaba yanzu misali waƙar shata yana yaban garban bici wata kalma da kwanaki muka ta tattaunawa da malam dr nasir abdulrahman da malam safiyu su da yake sun kware akan sanin shata da fashin baki akan waƙoƙinsa yake wata yake wataran da mangariba ana ta jiɗi, aka yi ta musu akan kalmar jiɗi ɗin nan aka ce ai kalma ce ta musawa yaren musawa ne shi kuma shata ɗan musawa ne kuma garban bici ɗin ya je garin musawan ne wajen shi uban shata abokin hulɗarsa don haka su jiɗi suna nufin abincin da ake ci na dare bayan almuru aka yi ta fashin baƙi da sharhi a nan dole ka sallama wa ɗan asali to in baka zama ɗan asali ba za ka iya shiga cikin asalin ka koyo to shi yasa sai don a fahimci alkur'ani a fahimci sunna ake cewa ko me za ka karanta na addini to yana da kyau ya zama kana da jarin waka domin sai na umar da aka gaya masa wannan baitin na abu kabir sai ce jama'a na hore ku da ku riƙe ku je ku riƙe bashin ku ku riƙe shi kai ya kubuce muku ku nemo shi shine waka ta larabawa kowa ya san khawarij sunafi ibn al-azraq da suka suka dinga wa abdullahi dan abbas tambayoyi iri daban-daban akan lugha sai me kaza take nufi izin me take nufi Allah ya ce anil yamini wa anil shimali yace izin tana nufin gungu ko ayan kuma ba su saba jin haka ba suka ce to larabawa na asali dama sun san in an ce izin ana nufin ayari yace imana ba ku ji ba inda yake cewa faja'u yuhra'una ilaihi hatta yakunu haula minbarihi izina suka ce yahu mun san wannan baitin kuma haka ne wasila fa waftagu ilaihi alwasilata yace wasilata alfun bukata to dama laraba suna cewa wasila suna nufin bukata bayan tsani kuma suna nufin bukata yace yi eh, ba ku ji baitin nabiga ba inna rijala lahum ilayki wasilatan an ki takahhali wa takhaddabi har sai da suka yi ta kawo masa baitukan ya ta kawo masa baitukan har sai da ya ga tambayar ta ta zama ƙura kuma sannan sai ya fusata ya rabu da su to wannan na ɗaya daga cikin waƙoƙin da suke taimakawa mutum wajen ƙara wato jarinsa na lura to wanda ya yi ta sunansa abubakar alkunyarsa kenan muhammadu bin al-hussein ibn duraid al-azdi allah ya ji kansa da rahama mu takaita a haka a sa <clears throat> an haife shi a Baghdad a shekara ta 223 an haife shi a tsakiyar ƙarni na uku kenan ko sannan ya rasu a shekara ta 321 sama da shekara 1100 da da wani abu kenan da mutuwarsa kaga wani waƙar da za mu karanta tsohuwa ce da daddiya ce shi ibn duraid ya shahara da da lugha kuma ya shahara da adab da sauransu yana da littafin da ake kiransa jamharatu al-lugha wanda al lugha kaman dictionary ne kamar yadda zaka an ce advanced learner webmaster waye waye su kun ga ai sunayen kamus kamus kamus ne ko to shi ma wannan ah, ana kiran ne wannan waya shi ma wannan jamharatul lugha shi ma kamus duk shinari ne na larabci wanda irin abin da ya zuba a ciki ya sa malamai sun shaƙu da littafin hatta kai suna jin saboda ƙwarewar da ibn duraid ya yi a cikinta ba za su iya rabuwa da ita ba a ibn khillikan a cikin littafin wafayatul a'yan fi abu abna'iz zaman ya kawo wata kissa mai ban tausayi ta abu aliyul ƙali ko wasu sun ce alfali abu aliyul ƙali ko alfali wanda yana da ita jamharatun lugha ɗin shekararsa ashirin baya gajiya da karanta ta wata ran sai yau ta yau ya rasa abin da zai ɗaga ya siyar don a yi cefane a gida dole ya ɗauko littafin yana hawaye ɗaukowa ya buɗe ta sai ya ci karo da wasu baituka a farko ashe lokacin da zai siyar da ita ne ya rubuta baitukan ga abin da yake cewa anistu biha 20 haulan wa bi'tuha laqad tala huzni ba'daha wa hanini ha wa in kalla wa وإن juni في السجون ديوني ولكن ƙarin وافتقار biyatin. صغار عليهم تستهل شؤوني أقول ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني لقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني سيهنك لنسي تاش yace anistu biha 20 haulan wannan littafin na dan duraidu shekara ta 20 ina hira da littafin ina eh zai cewa da ita wazi'tu yau gashi zan siyar da littafin tsala tala ba da hawa hanini lallai bakin ciki na da damuwa ta sun tsananta bayan rabuwa da littafin wa ma kana zanni biyu sa'abi'uha ban taba zaton akwai ranar da zan iya siyar da littafin nan ba walau khalladatni fi da diyuni ko da kwa bashi zai sa in dawwama a kurkuku gwanda a kai min littafin kurkuku in ci gaba da zaman kaso a zatona kenan walakin li ba'sin sai dai ga tsufa waftiqarin ga talauci wasu ziyatin sigarin ga 'ya'ya ƙanana alaihim tastahillu uni su a wajen su duk wata wani abu ma mai sauki ne kawai ka musu abin da za su yace dan haka aqulu shi sa nake faɗa walam amlik sawabiqa azratin wannan in bracket kenan wannan zai zama wani wani adverbial clause of manner zai zama hal ne walam amlik sawabiqa azratin a daidai lokacin da na kasa mallakar tsayar da hawaye da yake fitowa daga idona me nake faɗa maƙalata makwiyil fu'adi wata magana ce ta wani mutum da zuciyarsa take ƙuna hazini yana cikin bakin ciki babu da nake cewa kenan laqad tukhrijul hajatu ya umma malikin kara'ima min raddin wannan asali baiti ne na wani mawaki da yake cewa laqad tukhrijul hajatu ya umma malikin yake cewa da matarsa ya umma malik haƙiƙa buƙatu sukan fitar da kara'ima zaɓaɓɓiyar dukiya min rabbin daga mai dukiyar donini wanda yana rowa bihinna da wannan kadarar tasa amma haka zai zai dauka ya fitar da ita to kawai da ya tashi da wannan sarki ya dauki wannan jamharatul lugha ta ibnu durid yana dubawa da ya ga wannan kan baki nawa ne anistu biha 20 hawlan wa bi'tuha laqad tala huzni ba'daha wa hanini وما كان ظني أنني سأبيئها walakin خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني أقول ولم أملك سوادك عبرت مقالة مكوي الفؤاد حزيني لقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني كنيم بيتك أتكن وفيات الأعيان نها ابن خل كان أترجم الشي أبو علي القالي شي ما أديبني من الأدباء al'udaba wannan baiti biyar ɗin ta sa shi sarkin ya ce aje a kira mutumin nan ya littafin kuma ya ƙara masa da salasumi'at miskalin zahaba ya ce a sa masa kilo ɗari uku na zinariya an ba shi kyauta to in har wannan ka gane shi to za ka tabbatar da ashe ibn durai ne jiddan don haka duk abin da ya fa khuz alaihi bi quwwa fa'uddu alaiha bin nawajir to wannan ita ce jamharatul lugha kenan wannan kuma maksura sai aka ce maksura ana nufin waka wacce a ƙarshen rawi ɗinta alifin ce maksura wannan yana daga cikin asma'u al-ash'ar duk wanda yake damuwa da fannin adadi ya sani to amma a duniya dai kafin ta ba a taɓa yin wata waƙa da ta shahara da maƙsura ba da haka da za a ce raje hadal baiti fil maqsura ayi shiru ka koma wa maqsura to ita ake nufi ta ibn duray amma an ce a sa'anninsa akwai wanda suka yi ta amma Allah bai rubuta mata karbuwa ba irin tasa shi tasa Allah ya rubuta mata karbuwa sosai ta karbu kuma Allah ya sanya mata albarka manya-manyan malamai sun karanta ta sun fahimce ta za ga ana tarjama babban malami kaji an ce hafiza maksura ta bin duraid kamar ibn hajar kaji an ce cikin achievement ɗinsa ko intajat ɗinsa na farko ya haddace maksura ta bin duraid kamar da ce ya haddace umdatul ahkam ya haddace qur'ani ya haddace kaza sai kaji an ce hafiza maksura ta bin duraid al-azdi ita wannan maksura an yi ta ne akan baharin rajab mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun مستفعل مستفعل مستفعل يا ظبية أشبه شيء بالمها تاء الخزامة بين أشجار النقاة هكذا sannan kuma tana karewa rawi ɗinta kawai alifin maksura ne ba tare da mura'at na harafin baya ba da ka ga in ma tare ra'asi ya haka launahu launuhu a tahta ashjaril duja kaga duja jimun ne sai alifin maksura wancan kuma a tar alkhuzama baina ashjarin naqa kaga qafun ne sai alifin maksura to abinda zaka lura da shi kawai shine al alifu al baitukanta sun kai 230 da talatin da yan kai gwargwadon bambanci na nusakh ba a yi mata wata hidima gaskiya ta ku ku gani mai tarin yawa ba ta ɓangaren bugu kusakurai sun shiga cikin ɗaba'at ɗin da yawa ta yadda za ka iya samun musamman mu ɗaba'at ɗin da suka zo mana nan gwanda-gwanda ma bugun zariya ya ɗan fi sauƙin inda ka iya karanta alkhatsul magharibi fada ɗigo a ƙasa ƙaunakai ko ƙaume ruwa da ɗugu a sama haƙarami a yi shi mai gida hudun nan da sahasaɓe inda ka iya ka iya to wannan ta fi zama abar dogaro saboda su kakannin kakanninmu da suka rubuta ta haddace ta suka yi a asalin annusakul khatiyya daga wajen manyan malaman da su sun haddace ta sun santa kuma yawancinsu suna da ijaza amma yawanci irin wannan bugun da wanda ake cewa a kaso kunni galibin su inda ranka zai ɓaci ne in kana karanta wataran ma har sai a sa maka Ko kwanto kaga haƙarami ne ko haƙarami mai ruwa an gane musamman in ya zama kalmar za ta iya ɗaukar wancan ko ta ɗau wannan shi yasa in ba ka samu ƙwararre ba wani lokacin sai kaga ana iya shiga daji an fahimta ko ah, wannan attabrizi ya yi mata sharhi ah, sannan aljawaliki ya yi mata sharhi sannan ibn hisham ma ya mata sharhi kuma dukansu kowanne abulafi fi sharhihi bala'an hasanan sai dai har zuwa yanzu su kansu shuruh din nusakh din da aka da mu yanzu muke da su a yanzu su ma suna da wahalar sha'ani domin akwai kusakurai masu tarin yawa a ciki na na bahar da ku ne saboda za ku za ku iya gamuwa da watakila abin da ke nuska ta ku ga ɗan sha da yake nuska ku sannan sai kuma a bugu da ƙari wadda ke dai bashi haka game da abin da shafi mukaddimar don karta yawa tare da ni ga malamai sun zo duk sun rikirkita ni ga shek dr abubakar riba allah ƙara masa lafiya yana cikin mutanen da nake kaunarsu da yawa sai malami ne shi sosai da bi kulli ma ta'anihi kalima ni ban cika san ma yayi koyarwa irin ta zamani ba dan ko koyarwa ke ta zamani yana koma asalin koyarwar mu ta gargajiya kuma gaskiya ya iya ta gwargwado mutumin cabbi ne mazaunin sakkwato in ya buga maka hausa yanzu za ku ga a cikin za mu ɗauke shi a matsayin marja'i idan muka zo kan kalma za ku ji kalmomi in muka zo kalma zan yi ƙoƙari in fassara mana ita da asalin hausa ta gargajiya ta asali inda buƙatar bayani akan hausa sai mu hausa ta ilimi ta zaure kenan kamar da ita ce amana mu a haka muka koyo to idan muna buƙatar ƙarin bayani za mu iya tambayar na taɓa bibiyar darasinsa na tazinul warakat yana ciwon da suka karantar da shi a cikin malaman sunna da ban ji irinsu ba gaskiya da can ana tuttura ban sani ba ko bai karasa ba ne ga yayana sheikh abubakar pakistan hafizahullahu wa ra'ahu ga yayana kuma ubana gwani a mustapha hadeja tsohon alkalin alkalai na musabaka ta ta jihar jigawa kuma dukkan su membobi ne manya na kwamitin da'awa to kuma ga aminaina da sauransu zaman nasir abdurrahman shi ma gangaren ne abin da ya shafi waɗannan littattafai na lura ni dai kawai kyautata min zato yan uwana suka yi suka ɗauko ni in zo don in taimaka a yi wannan karatu amma ga sunan da abin da na faɗa wanda ba daidai ba na tabbatar da ba za su bari duniya ta ji ba kuma za su gyara in kuma ba su gyara ba na basu da Allah <laughs> rayuwa musuwa ce dama tare na same su da Allah <laughs> ke da <laughs> amma a taƙaice za mu insha Allah saboda haka sai ku yi haƙuri ba za mu tsawaita wajen sharhi da bayanin wa'azi ba da Allah akwai nuskar su malam a basu in kuma babu akwai ta a waya da kun saka maksuratul bin durai za ku iya samun يقول رحمه الله تعالى في يا بيتك قوم هكا مجيتا مقصورة ابن درين في بطل إيه، الحسن ابن نعم لو كنا سيد الجيتا يا إكتر idan muka ji ko 'yan baituka kaɗan ne haka الأبدي القحطاني المتوفى سنة 23 و هجرية بسم الله الرحمن الرحيم يا ضبية أشبه شيء بها تراه ذاك إلى الأرض إما تري رأسي حاكى لونه ذرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى وغاض ماء شرة دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى وآض روض اللهو يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى وضرم النأي المشد جذوة ما تأتلي تدفع أثناء الحشا واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أثأره شحط النوى لو لابس الصخر الأصن بعضما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد ودواء شجيت لا بل أجرضتني غصة عنودها أقتل لي من الشجا إن يحمي عن عيني البكا تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقضان لأصنان الردى منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجى شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى ما خلت أن الدهر يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى أرمق العيش على برض فإن رمت ارتشافا رمت صعبا منتسى أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى يا دهر إن لم تك عتبى فاتئذ فإن إروادك والعتبى سوى يا طالما أنصبتني <coughs> to a yake cewa ya zabiyatan ya ke barewa ashbaha shay'in bilmaha ya ce barewa ya wace ta fi kama da ɓauna ko ɓaka ne ko ɓanake nan ya kira barewa kiran da ake wa mai hankali saboda ya sauke ta a matsayin mai hankali domin asali ba ita yake nufi ba yana nufin wata mai kama da barewa ita ce mace kenan wannan kuma fanni ne na adabi sifanta mace da barewa ashbaha shay'in ay ya ashbaha shay'in bil maha dan haka anan ashbaha din nan shi ma munada ne a ma hazfi harfin nida wannan kuma shi ma sananne ne a nahau bil maha al maha jam'i ne na al mahatu ita kuma al mahatu ita ce bauna jam'inta kuma bana ce ko baka ne ko ɓaunaye <laughs> amma dai bakani ne da ke shi ya fi shahara <laughs> a asalin hausa a sakwata ana cewa ɓaunaye to inda sakwata ana faɗa to mun yadda ya taɓa fitowa a jarabawar wa'ek ta 1900 ko da 97 ko da 98 akan a hausa a jarabawa hausa a cikin a comprehension a ɓangaren auna fahimta cewa ka faɗi jam'in ɓauna a cikin wayannan jam'o'in masu zuwa aka ce ɓaunaye ɓanake ɓakani ɓaunoni da sauransu to kuma dai a lokacin an ce shi shine ya zama daidai a irin amsa jarabawan nan da ake yi bayan an gama ya zabiyatan ya ke barewa ashbaha shay'in bil maha wacce yace wacce kika fi kama da bauna tar al khuzama wacce ita kuma baunar tana kiwon kajiji baina ashjarin naqa a tsakankanin bishiyoyi na tudun rairayi to wannan an ce ya kai matuƙa wajen yin tashbihi ta hanyar shafe datun tashbih ɗin da waje hushabahin amma abin da yake nufi wata kyakkyawar mace ce wacce take da kyan gani kamar yadda barewa take da kyan gani wacce take da cikar halitta kamar yadda ɓauna take da cikar halitta sannan kuma ita kanta ɓaunar ba wai wacce take zama cikin rukukin da akwai yunwa a ciki ba tana zama wurin da abin da take ci ma yana da ƙanshi alkhuzama shine jam'i ne na alkhuzam bi bi dhammil kha shine da Hausa muke cewa kadiji wanda tayyibun tayyibatur ra'ihatuhu ƙanshin sa an ce har yana maganin depression ma yana maganin iktiab saboda daɗin ƙanshinsa da kuma amfanin da yake da shi a ƙwaƙwalwa to ga irin abincin da take ci shi kuma kajijin ma yana fitowa ne a tsakankanin bishiyun da suke tudun rairayi wanda kuma waɗannan bishiyun masu kyau ne masu ni'ima ne ba su gurɓata ba to kamar da ya ce ya ke wannan kyakkyawan yarinya duk da an ce wannan baitin ba na ɗan duraidu ba ne kamar yadda imamu suyuti allah ya ji kansa da rahama a cikin ɗabaƙatun nuha ko tarihin nuha a menene bugu ya fi tarihi an nuha ya ce shi da ya kawo tarjama shi ibn durek in yace cewa asali ya fara ne da in ma tarai ra'asiya haka launahu to fatakallafa laha ibn al'ambari a biyatan fabada a biya zabiyatan ashbaha shay'in bilmaha sai ibn Ambari ya ƙirƙiri wani baitin da ya kallafa wa kansa dan ya daidaita maganar shi ibn durek to allahu alamu idda'a zalika suyuti wa huwa ahlun li hadha to yace wannan mata in ma tarai asiya haka launuhu turrata subhin in ma wannan asali in ce mukhaffafa sai aka hada ta da ma sai aka yi mata idghami amma ma din za'ida ce li ta'kidil ma'ana ka dauka kamar babu ita silent ce sai ka ce in tarai ra'asiya dan kin ga kaina ko idan har kin ga kaina haka launuhu tsurrata bihin kalar launin kannawa ya yi kama da hudowar asubullowar a asuba ta ta'aziyalud duja lokacin da asuba ɗin take hudowa a ƙarƙashin geza ko jela ta duhun dare kaga idan dare ya yi za ka gari ya yi baƙi ƙirin to da zara asuba ta fara kawo jiki sai ka fara ganin wani farfar yana ketowa kamar misali yadda gemu na ya fara yi misali kamar gemun sheikh abubakar da kuma gemun fadalatu sheikh malam kamar gemma da yawa a jihara to don kin ga kaina launinsa haka ya yi kama da alhika gaza a itacen aduwa ko itacen kirya lafazin jazal abinda ake nufi da jazal shine abin da yake gwaggwaba haka ake ce masa a asalin hausar zaure amma idan mutum zai duba cikin sharhi malamai suka ce shi jazal din ba wai kawai a iya wannan ake itlaƙinsa ba misali ba a iya itace ake itlaƙinsa ba ana itlaƙinsa a magana in aka ce kalamun jazlun ko lafuzin jazal ko jazalatul lafuzi ana nufin gwaggwabar magana wacce take a mai ƙarfi wacce idan aka yi ta to ba rago ne yake yin ta ba a magana kenan shine a na ƙawiyan wa na rasinan shine a magana kenan sannan kuma a mutane in an ce insanun jazlun to shi kuma abin da ake nufi shi ne mutumin da yake karfa a cikin mutane kenan sannan kuma a cikin itace shi kuma abin da ake nufi da jazal shi ne wanda yake baya yin toka kuma <clears throat> yana ba da garwashi da gawayi shi ne jazal a cikin itace to yawanci a makarantun zaure ana fassara shi da kirya saboda yawanci da ita ake yin kira kuma ita ce aka ga ta cika wannan sifar amma wata ran na taɓa yi wa malamin mu tambaya Allah ya gafarta masa na ce to wasu kuma sai ka ji sun faɗi wata fassarar daban sai ya ce to magana gaskiya fassara da ake yi ta zaure ba wai ana aƙidar cewa wannan lafazin a larabci shine wannan lafazin a hausa ba ya ce akan samu a kalmomi da yawa amma wani lokacin akan samu bambancin bi'a ya zanto wannan abin da yake a waccan duniyar ta larabawa babu ita kwata-kwata a duniyar bahaushe kuma ba a taba ganin shi ba ila kuma shi ma a duniyar larabawan yanzu ya ɓace amma da aka gano me yasa aka sanya misali da shi sai aka gano wani abu wanda yake makusancinsa wanda in dai dan a tabbatar da wannan misali ne to in aka tabbatar da wannan shi ma babu laifi shi yasa kada ka ce irya a duniyan nan ba ta da suna sai algaba ka kuma ka ce algaba ba ta da wata fassara sai kirya in ka ji wani malamin zauren ya faɗa kawai illa in baka gane ba ka nemi a ganar da kai sai a ganar da kai don haka wasu malaman sai su fassara ta da aduwa wasu kuma malaman sai su fassara ta da kirya kamar yadda na faɗa sai ke cato washta'ala al-mubyaddu fi muswaddihi misla ishti'alin nari fi al-gaba. kin ga bakin gashi ya ruru a jikin farin gashi ya ruru a jikin bakin gashi kamar yadda wuta take ruruwa a cikin itace na kirya ko na addua fakana har shi gashin nawa ko kan nawa ya kasance kana anan nan bi ma'ana fasara kallailil bahimi ya zama kamar dare wanda yake baƙi albahim shine al aswad a wanda yake ba a iya gane shi don haka shi sa ita dabba ma saboda idan ta yi magana ba a gane ta ake ce mata bahima amma asali kuma sifar doki ce ake ce masa bahim jam'insa kuma buhum ala aita lau na li kum khailan fi khailin duhumin buhumin a falaye a يعرف khailahu قال na'am. قال وكذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكان كالليل البهيم سيزم كمردري وانديك بككر حل في أرجائه ضوء صباه وند ضوء صباه حسكنا أسباه حل يسوك في أرجائه أساسا نوال نندري فانجلا سيدرا ياي kamar kaina da duhun dare ne ita kuma furfura sai ta zama kamar asuba ce da ta sauka a sasannin dare kawai sai daren ya tafi kuma sai asuba ta zauna to nima haka yanzu gaba ɗaya bakin gashi ya tafi farin gashi ya maye gurbinsa wa gaba ma ashirrati daharun rama kawatiral kalbi bi tabrihil jawa sai ke cewa daharun zamani rama kawatiral kalbi. da ya kori ko ya jefi tunanin zuciyata bi tabrihil jawa da wato tsananin bakin ciki to wannan zamanin da ya kori tunanin zuciyata da me ya kore ta da tsananin bakin ciki to shine ghadama ashirati shine ya kafar da ruwan kuruciyata an gane ba za mu sake tartibin zamani shine daharun yanzu ga zamani ya zo ni kuma ina da buri a rayuwata in zama wani in yi aure in auri irin mace iri kaza da kaza in haifi yaya iri kaza in gina gida iri kaza in yi karatu iri kaza wannan duk sanda nake matashi kenan to kwanci tashi sai zamani ya zo irin wannan zamanin lokacin da nake da wannan tunanin da ka kalli fuska ta aka ce kai wannan yaro ne ai wannan yaro ne shakaf za ka gane yaro ne ta hanyar kyan ganinsa kuma ta hanyar nashaɗinsa ya je nan da an kira wa'azi duk inda za ka je ka tara shi ya fara zuwa an gane wannan kafin zamanin nan ya zo kenan to sai ga zamani ya zo da ya tashi sai ya taho da wani makami me makamin shine tsananin bakin ciki yana tafa da tsananin bakin cikinsa yana zuwa sai ya dube ni da ya dube ni sai ga menene a jikina yake so sai ga ruwan ƙuruciya ta ce kawai ta ɓata masa rai kawai sai ya ɗauko wannan tsananin baƙin cikin kawai sai ya feso min shi yana feso min shi sai ya kafar da ruwan ƙuruciyar tawa gaba ɗaya shi ke nan kaga sai mutum ya zama tsoho mm-hmm. to in dan kin ga wannan za ku ji labarin a gaba to an fahimci baiti yanzu wa gaba ma shirrati ma shirrati ruwan kuruciyata shine maf'ulin bihi ne fi'ilin gaba ne fa'ilin daharun amma shi kuma sai zo da sifa rama menene khawatir kalbi bi tabrih jawa daharun zamani rama khawatir kalbi da ya jefi tunanin zuciyata sai zan yanzu ma ba wai maganar wai in gina gida nake in yi ka'a maganar in rayu a yau nake kaga mutum ya rikice ya gigice to a haka shi yake nufi ya bayyana ma'u shirrati shirra asali min sharira ne sharira ya shiruru maksurul aini fil madi ko a sharira ya shiriru dai ba zai zama ya shiriru ba saboda asali مكسور العين في الماضي بايا زوا سي مكسور العين في المضارع كو مفتوح العين في المضارع شريرة يا شرير على وزني ايه فعل يفعل اما باب المكيسو افلا من eh hasiba ya hasibu a ɗaya daga cikin ƙira'o'i to in an ce sharira idza fa'ala sharran wa huwa biddul khair to amma anan in an ce shirra ana nufin kaifin abu saboda asalinsa ai sharri ne shi yasa a cikin muqaddimatu muqaddimar maqamatil hariri ai ko wa na'udhu bika min sharratil lasani ko kaifin harshe to anan an ce sharratu shababi shine nishadin kuruciya da kaifin kuruciya to anan sai aka ce ma'u shirrati sai muka fassara shi da me ruwan kurutiya to wa ghaba ma ashirrati daharun ramakh kawatsar alƙalbi sai in ja mata layi sai in sa namba 2 bi tabrihil jawa sai in sa mata namba 3 ghaba sai in sa mata namba 4 ma ashirati sai in sa mai namba 5 kaga sai in sake tartibin sa a abin da yake ba waka ba kenan ko sai in ce daharur rama kawatsar alƙalbi bi tabrihil jawa ghaba ma ashirati an gane ghaba kuma إذا غور ماء مكان وإذا تغور أيضا يقال غاضة دان هكا ينزوها لازم ينزوها متعد وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء سيروا ruwan ايك أفي وغاض ماء شرتي دهر رما خواطر rama بتبريح الجواب lokacin yin a saboda ya daidai da episode daya muka tsaye to shi kenan muka yi minti biyar to to ya ke wannan barewa don kin ga kaza kin ga kaza wa'aba har ya zanto ya komo wa'aba raudun lahawi sannan raudun lahawi gona ta wasa da wargi ada yanzu ta koma yabsan ta, ta bushe zawiyan ta tankware min ba'di ma qad kana bayan sara bayan ada ta kasance tsiro ne na ƙasa tsiron ƙasa yana zuwa kore da kyau ko to idan yau da gobe suka bi ta kansa sai kaga ya bushe fa asbaha hashiman tazruhu riyah to yanzu gashi har wato gona ta ta ƙunfiya aba ta koma ta zama yabisan zawiyan ta bushe ta tankware min ba da an ƙadkana ko min ba da ma ƙadkana majjaj sara majjaj asali min majje mujju ne idan ka zuba ruwa a bakin ka fesar ko kuma ka tofar an gane ya zo a cikin hadisin bukhari na mahmud ibn radi allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi hmm. fi wajhi wa ana ibnu khams sinin yace ina iya tunawa a gabana manzon Allah ya zuba ruwa a bakin sa yana alwala ya zubar da ruwan majjaha kaga ya fitar kenan to nan salan zance ne kamar ƙasa wato kurkurewa take ta watso abin to tana watso sai ka ganshi kore yayi kyau to yanzu gaba ɗaya ni wasa ma ya fita daga raina dan kin ga haka wa zarraman na'ayul mushittu sannan an na'ayu nisa da biran gida al mushittu wanda ya raba tsakanina da iyayena da masoyana zarrama ya kunna min jazwatan garwashi mata atali wanda wannan garwashin baya takaitawa tasfa'u asna hasha yana kunkunar tsakiyar hanjina anna'ayu shine ka yi nisa daga inda kake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza an'amna 'ala al-insani eh a'rada wa na'a bi janibi na'a ya nisanta kenan kuma ana cewa na'a ko yake cewa walailin ka maujil bahari arkhasu dulahu alayya bi anwa'il humumi liyaftali فقلت لها لما تمطى بسلبه كو بجوزه وأردف أعجازا وناء ديك الكلمة لن ونيك كاو يوا وهم ينهون عنه suna hana a je wajen annabi sama wayan auna anhu kuma suna nisantar manzon Allah sallallahu to ka gani anan to anna'ayu almushittu asali ashattu shine abu sama da daya a waje daya Allah ce wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa sai ya ce me inna sa'ayakum la shatta shatta jam'u shatit ka jarha jam'u jarih wa marda jam'u marid shatta kaga kowa wani yana aikin da zai shiga aljanna a daidai lokacin da wani yana yin wanda zai shiga wuta wani yana so ya wanke ka wani yana so ya goga maka laifi to haka abin yake to in an ce almushittu shine wanda yake raba tsakanin mutane da masoya to annayul mushittu nisantar gida wata ke raba mutum da masoyansa rama ta hura jab watan garwashi kamar da annabi Musa ya faɗa ko ya yace ne a tuno min ayar mana ta cikin suratul qasas sa'atikum minha eh, aw jazwa kaga garwashi kenan ma ta'atali wadda ba ta taƙaitawa taƙaitawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala ya'tali ulul ulul fadl minkum ɗaya daga cikin fassarori biyu ɗaya an ce rantsuwa ɗaya kuma an ce taƙaitawa ya yi lazina mun la tattakhidhu bi qanatan min dunikum la kum khabala ba sa taƙaita muku nan ba a ƙara tawun din ba ta isti'ali amma nan yake cewa ala rubba khasmin in ji ala rubba khasmin fiki alwa aradattuhu nasihin ala ta'zalihi ghaira mu'tali yace ala saurara rubba khasmin fiki da yawa akwai rival wanda yake ya shi sanki yake nima sanki nake akan haka muke husuma da shi alwa mai shegen nati ya zo zance da safe ya zo da rana ya zo da daddare amma radattuhu na kasa shi nasihin alata azalihi wanda yake zargin da yake ta mun cewa kai ba dan iska bane ba kai waye ma bai san ka ba duk dan ya bata ni ghaira mu'tali wanda baya takaita wajen bankaɗa min asiri amma duk da haka da na fito na nuna miki waye ni kika haƙura kika rabu da shi to nan wattakhadha tashidu aini ko ainiya sannan a tazhidu rashin bacci ittakhadha ya riki ainiya ido na ko ainai idanuwa na guda biyu ma'alafan sun zama ma nan ne masabarsa yanzu bacci rashin bacci ma yayi gida ya tare a kan na saboda haka ni magana in yi bacci ma babu ita dan kin ga haka lamma jafa a jifa na ha tsaiful kara lokacin da tsaiful kara kurwan nan ta bacci jafa ta ƙauracewa a jufa na hama ƙyaftan idanun gaba ɗaya kurwar bacci wai a tatsuniya ita ce take sawa a yi bacci to ita kurwar baccin ma gaba ɗaya sai ta tafi ta bar idanuwa na to kaga zan yi bacci kenan sai eh, za mu tsaya yanzu insha Allah to to dan kin ga wayannan to fa kullu ma laqaituhu muktasar ai duk abin da na gamu da shi din na wayannan abubuwan da na jero miki wajen guda shida muktafarun duk dan kankanin abin ne ai ba ma ki ga komai ba fi jambi ma as'arahu shakhsun nawa idan aka ɗauko shi a gefe aka ajiye kuma ma as'arahu shakhsun nawa abinda tsananin nisa as'arahu yawan zarmin duk wannan matsalolin da kika gani ba komai ne ya janyo ba sai dan barin gida da nayi na tafi neman wani abu to magana ta cika anan sai mu dakata mu dan yi yan mintuna haka mu yi break mu yi episode daya zama na farko kenan insha Allah sai mu ɗora a zama na biyu yan mintuna kaɗan insha Allah hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh